wasu sojoji kenan ke atisaye yayin kafa dokar ta bace a jihohin adama borno da kuma jihar yobe wanda a yau ne ma ke kammala cika wa'adi na uku wato watanni goma sha takwas da kafawa to wai koshin makon ta biya kuɗin sabulu ga da ra'ayin wasu talakawan jihar adamawa da yanzu haka ma wasu sassan jihar ke hannun yan boko haram to ina ba ma zancen kudin sabulun ba ma hatta kudin ruwan ma bai biya ba saboda dalilin da ya sa aka saka wannan abun don a samu kwanciyar hankali to amma tashin hankalin da aka samu ya mafi na da saboda aka an yi ba yi bane ta gina bata shiga ba to me ya kamata a yi to abin da ya kamata shine a fuskanci abin da gaske jama'a kuma kamar yadda wasu manya suke magana su fito su kare kansu a tabiya ba manda ta takaice shine ganin yadda al'amarin tsaron nan ya kara ta'azzara musamman a ɗan 'yan kwanakan nan ya kara bayyana cewa lallai wannan kulliyar bata biya kudin sabulu ba. To sai dai kuma wasu ma na ganin haɗin gwiwar da yanzu aka faro a tsakanin sojoji da 'yan sa kai na maharba da kuma 'yan kato da gora wato civilian JTF kafa iya haifar da damar ido. Eh, wannan zai taimaka sosai yayin da aka bar su al'umma da kansu su shiga kare mutuncinsu da matsayinsu da darajansu lallai zai taimaka. Yana da kyau amma har yanzu dai da sauran matakan da ya kamata a ɗauka. Me kamata a ɗauka? Mm, kamar su 'yan sa kai ɗin nan ya kamata ba su makamai masu inganci bai kamata ba su da makamai na gargajiya da suke amfani da shi ba don yanzu wannan yakin na zamani ne ba za ka bar mafarauci da adaka ko double barrel ba bayan su ɗaya bangaren suna amfani da makaman zamani su ma ya kamata ba su makaman zamani yadda ake ba su ya kamata ya ba su ko kuma bisharan da tiku ya faɗa me yasa ma ba za a ɗauke su aikin soja ba na wucin gadin ya so bayan yanzu dai tuni ma aka fara cece ce game da batun yiwuwar cire gwamnonin jihohin da ke cikin dokar ta bacin don kafa abin da ake kira cikakken dokar ta baci batun da manazarta irin su dan jima musa ke fa ganin ba shine mafita ba ya duk ba wannan bane mafita ah, me ba a yi ba an kaba doka mai tsaurin mai za a kawo za a kawo makamai da ba da ba mu gani ba ne jet na faɗa tanka na faɗa ba abin atilari an kawo su duk ba mu ga in ka gaba total emergency the same kayakin za ka yi amfani da su su matsalan ba nan take ba kawai commitment ne fighting spirit ne sojojin mu ba su da shi su ma da sauran kuma suna da shi su dole a taimaka musu ana so a ga result ka yanzu dai ana ci gaba da yin addu'o'i ne a masallatan idi da kuma jami'u yayin da su ma yara ke mika kukansu ga buwaye Allah ne kawo ƙarshen wannan matsala ta imin niga masu tada kiri baya da ke neman ma duk kusa da arewa. Father we say anyway the plans of Dagbon against our family father we say the plans will not work in Jesus name. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah muna roƙaka duk abin da fitinonin da suke faruwa ya Allah ka umar mana da su baya ya Allah ka juya bayan su daga ya Allah muna roƙonka ka tsira mana da toni nan ana ta Allah. Ibrahim Abdulazizo sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.